عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوتي dukkan yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman agajinsa da taimakonsa da kiyayewarsa da kariyarsa wanda Allah ta'ala shiryar da shi shine cikakken shiryayye wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryawa a gare shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa annabinsa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da, sahab, da sahabbansa masu daraja da iyalan gidansa masu girma da waɗanda suka biyo tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A wannan mako mun samu tambayoyi masu yawa dangane ga asalin tarihin wato Baitul Maqdis ko Albaitul Muqaddas kamar yadda ake cewa. Cewa wannan masallaci mai tarihinsa wa ya fara gina shi kuma me yaya ya biyo tarihi har ya zamo cewa shine masallaci mai daraja ta uku a duniya. Bayan masallacin Ka'aba da masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. a faɗin duniyan nan ta Allahu ga baki ɗaya babu masallacin da ya kai darajan wato almasjidul aqsa To a wannan sati insha Allah za mu ba da tarihin wannan masallaci da yadda ya biyo a tarihi ha'i zuwa yau ɗin nan da muke ciki insha Allah. Baitul Maqdis ko Baitul Muqaddas duka ɗaya ne ana karanta shi da Al-Baitul Maqdisi ko Al-Baitul eh, Muqaddas ko Baitul Maqdisi ko a ce Al-Masjid aqsa wato masallacin Qudus wanda Baitul Maqdis yana nufin mai tsarki abin tsarkakewa in ka ce baitul yana nufin abin tsarkakewa baitul muqaddas ismu fa'il ne na ismu maf'ul ne na qaddasa yuqaddisu ƙaddis. shi ko maqadis kama wato zarf ne ismu zaman ne ko ismu makan ko ismu hadath kama yadda suke cewa wato maf'ili ne ala wazani maf'ili to a takaice dai abin da yake nufi cewa za a iya cewa baitul ko baitul muqaddas wato bi fathil dali kenan muqaddas ba muqaddis ba wasu na cewa baitul muqaddis a ah, baitul muqaddas muqaddas din ismu maf'ul ne na qaddasa yuqaddisu taqdisa ismu fa'il ne kenan na fa'ala yufa'ilu taf'il mufa'il muqaddis mufa'al shine wato ismu maf'ul na qaddasa wannan ta litta wato masallaci daɗaɗɗen masallaci ne mai dogon tarihi tsakanin gina shi da gina masallacin Ka'aba shekara arba'in ne kamar yadda wani sahabi ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa kuma ruwaya ta zo cewa annabi Ishaqa ko annabi Ibrahim shi ne ya fara gina shi ko annabi Yaquba kamar yadda Ruwaya suka zo daban da baya. Daga baya ne kuma annabi Suleimanu ya rushe shi ya sake gina shi. Wannan masallaci ya samu darajoji mai yawa wato bayan masallacin Makka da na Madina. Na farko dai guri ne mai albarka kamar yadda Allah Ta'ala ya faɗa, Subhana lazi bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakana haulahu. a cikin suratul Isra aya ta ɗaya Allah ya kira gurin wanda muka yi albarka kewaye da shi. Sana cikin suratul Anbiya aya ta saba'in da ɗaya ce wa najjainahu wa lutan ilal ardin lati barakana fiha. Muka tseratar da shi da shi da annabi Lut zuwa wato ƙasar da muka yi mata albarka. Sannan yake cewa a cikin suratul Anbiya aya ta tamanin da ɗaya wa li Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardin lati barakana fiha. Da haka wannan ya nuna mana dai guri ne mai albarka. sannan shi ne guri na uku da aka halatta wa mutane su ɗora sirdi su yi doguwar tafiya domin su kai ziyara su yi ibada a gurin kamar da ya tabbata hadisi cikin sahihul bukhari da muslim sannan nan annabi ibrahim ya yi hijira haka annabi sallallahu alaihi wasallama da zai tafi mi'iraji sai da ya isra'i zuwa masjidil aqsa sannan ya yi mi'iraji kuma zuwa sama da haka nan ne tasha mahaɗa inda Allah ta'ala ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna yawa annabawa limanci kafin kuma a tafi sama da shi wannan shi ake kira Isra'i wato daga tafiyar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa daga Makka zuwa Almasjid al-Aqsa ita ake kira Isra'i sannan tafiyarsa kuma zuwa sama ita ake kira Mi'raji dakan an ce Isra'i wannan tafiyar Mi'iraji kuma zuwa sama kamar yadda malamai suka raba sannan nan ne matattaran mafi yawan annaba da mafi yawan annaban Allah ta'ala a wannan yanki suka rayu sannan tana daga cikin guraren da jujal ba zai iya shiga ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda ya tabbata hadisi ya al Ahmad ya rawaito wannan hadisi haka na Ibnu Khuzaimah ya rawaito da Ibnu Hibbana sannan wato anan ne annabawa za su suka taru annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya musulmanci kuma nan ne alƙibla ta farko da musulmi suka fara yin sallah tun kafin a juya su zuwa su kalli Ka'aba bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hijira ma sahabbai sun ci gaba da yin sallah suna kallon al-Masjid aqsa har sai bayan wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai sannan Allah ta'ala ya umarni a juya a kalli wato masallaci wato mai alfarma da ke maka amma kafin nan ana kallon wato a masjid al-aqsa ne sannan anan annabi isa zai bayyana kafin tashin alkiyama kuma daga nan ne wata jama'a za ta fito wacce za ta taimaka addinin musulunci sannan anan mahadi zai bayyana da sauran abubuwa da aka yi magana na tashin alkiyama kamar yadda a cikin littafin manaqibu sham wa ahlihi wato da kuma almajmu da kuma wato aljawabu sahih juz'i na biyar shafi na ɗari biyu da hudu mun yi bayani tun farko cewa bayanai sun zo akan farkon ginin wato masjidil aqsa maganganu game da wannan wa ya fara gina wannan masallaci mun ce wasu malaman sun ce annabi adam ne kamar da ibnu jauzi ya kawo kuma Ibn Hajar ya rinjayar a cikin Fatahil Bari ya kawo hujja da abin da Ibn Hisham ya kawo a cikin Attijan cewa Annabi Adam ne ya fara gina wannan guri daga baya bayan ya rushe ne aka jaddada sa ko kuma Annabi Adam ne ya gina wannan masallaci kamar da Sheikhul Islam wato ainihin shi ma ya faɗa kuma ya rinjayar kamar da Imam Bukhari da Muslim ya zo cewa an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama wani masallaci aka fara ginawa a duniya ya ce masallaci mai alfarma da ke maka, bayan safa sai ce almasjidil ƙasa. sai sahabin ya tambaye shi tsakaninsu zai kai shekara nawa, sai ce tsakaninsu zai kai shekara arba'in. Ko kuma annabi Ishaqa ko ɗansa annabi Yaƙub a cikin wato cikin ɗayan daga cikinsu ne ya gina wannan guri ko ya sake jaddada wannan gini kamar yadda Ibn Qayyim ya rinjayar da cewa annabi Yaƙub ɗan annabi Ishaqa ne ya gina shi. Shi kuma a lokacin annabi suleimani ya jaddada ginin ne, lokacin da ya zo ginin da da aka yi na ƙasa ne da aka da ya zo tun da shi Allah ya ba shi iko yana jujjuya aljanu sai ya canza ginin ya mai da shi wato gini mai girma wato aka yi shi kuma na dutse mai ƙwari. kamar yadda ya zo a cikin shifa'ul qulubi bi abtali shibahil yahudi haulal qudus masallacin yana da faɗin murabba'i mai faɗi tsawonsa ta ɓangaren yamma ya kai mita ɗari hudu da casa'in ta ɓangaren gabas ya kai mita ɗari uku da saba'in da hudu ta ɓangaren arewa ya kai mita ɗari uku da Gabas ya kai mita ɗari uku da saba'in da hudu, ta ɓangaren Arewa ya kai mita ɗari uku da ashirin da ɗaya, ta ɓangaren Kudu ya kai mita ɗari biyu da tamanin da uku. Masallacin kewaye yake da katanga, tsawonta ya kai mita talatin zuwa arba'in. Gaba ɗaya ya kai faɗin murabba'i mita dubu goma sha hudu da ɗari tara. Masallacin yana da taga ɗari da talatin da bakwai, akwai rijiyoyi talatin da hudu. da hasumiyoyi guda hudu da ƙofofi guda biyar. Wannan shine yadda aka wasafa wannan masallaci na Al’aƙsa da kuma abin da ya ƙunsa wato ainihin na tagogi da ƙofa da kuma abubuwan da suka biyo baya na wato ginin da aka yi masa. Shi Annabi Suleiman kamar yadda muka yi bayani shi ya sabunta wannan gini ya shi na dutse mai ƙwari wanda ya kwashe shekaru aru-aru a haka ba tare da ya ruguje ko ya rushe ba. Bayan wucewar Annabi Suleiman da shekaru sai rauni ya shiga musulmi sai ba biliyon. suka zo suka kwace wannan guri buktan nasar shine wato sarkin yaƙin da ya zo ya yaƙi yahudawa ya rushe masallacin ya karkashe mutane ya rushe gidaje ya yi ɓarna mai yawa kafin haihuwar annabi isa da shekara ɗari biyar da tamanin da bakwai har ya zuwa lokacin da annabi zakariya da annabi haya da annabi isa kusan dama lokacinsu ɗaya ne bayan wannan sarkin farisa ya zo ya ci garin da yaƙi ya auri wata bayahudiya sakamakon haka ya yarje wa Yahudawa su komo wannan guri shine suka dawo suka tsaya suka yi shekaru a gurin daga baya yaƙi ya sake barkewa tsakaninsu da Farisa, sarkin Farisa ya ƙwace wannan guri a shekara ta ɗari uku da talatin da biyu kafin haihuwar annabi Isa. Sakamakon yaƙinsu da suka yi da Yunan ƙarƙashin Iskandar wato al shi shine ya ci gaba da tsare wannan guri har iza shekara ta sittin da uku kafin haihuwar wato annabi Isa. To a lokacin annabi Musa can baya kuma wato shi ma wannan masallaci ya shiga yanayi iri-iri wanda annabi Musa ya jagoranci Yahuda a kansu je su kwato wannan masallaci bayan kubucewarsa daga hannunsu lokacin da annabi Yakubu ya hijira da ‘ya'yansa ya koma ainihin wato Masar lokacin da ɗansa annabi Yusuf ya samu sarauta. to ya tashi tashinsa sai ya zamo wato gurin ya kubuta daga hannunsu to a lokacin annabi Musa aka umarce shi da banu Isra'ila da su je wannan guri domin su yaƙi su karɓo wannan guri amma suka ce annabi Musa mu ba za mu je mu yaƙi ba ku tafi kai da Allah ku je ku yaƙi mu muna nan a zaune wanda Allah ya ba mu kissan a cikin suratul Ma'ida to bayan wucewar annabi Musa sai wato Yusha ibn Nun yayi jagorancin yaƙi mai ƙarfi wanda Allah ya bashi nasara har ya zo ma zai shiga garin rana za ta faɗi kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Bukhari da Muslim ya roki Allah ta'ala ya tsayan masa da rana aka tsayan masa da rana ya shiga aka gwabza yaƙi a wannan yaƙin ne Allah ta'ala ya bada nasara aka kwato wannan masallaci aka dawo da shi hannun musulmi ya ci gaba da zama a hannun musulmi har zuwa lokacin da wancan rauni ya same shi to wannan masallaci bayan kwace shi din ya ci gaba da zama a hannun Rumawa kuma haka wato aka ci gaba da zama babu wanda ya tunani ya kwato wannan masallaci har zuwa lokacin musulunci shekara ta ɗari shida da talatin da shida bayan hijira lokacin sayidina Umar ƙarƙashin jagorancin Sa'ad bin Abi Waqqas kafinsa kuma an tura Abu Ubaidatu bin jarra Allah ya ba da nasara ƙarƙashin jagorancin shi Abu Ubaidatu bin jarra aka samu nasara aka karɓo wannan masallaci daga hannun Yahudawa ya ci gaba da zama a hannun musulmi tun daga shekara ta sha shida bayan hijira shekara ta ɗari shida da talatin da shida miladiya masallacin ya dawo hannun musulmi. Ya musliman ahuwa wala ni qalbi baka mutasa'ilan an ikwatil Haka ya zauna har zuwa shekara ɗari shida a hannun musulmi sai a lokacin wato daular Fatimiyya a lokacin ne wato masallacin ya sake shiga hannun kakanikayi wanda ta kai ya sake kubucewa a hannun musulmi a shekara ta dubu ɗaya da casa'in da takwas masallacin ya subuce ya koma hannun waɗanda ba musulmi ba suka ci gaba da juya shi har ya zuwa lokacin da Allah ta'ala ya kawo Salahuddin al-Ayyubi wato a ranar ishirin da bakwai ga watan Rajab na wannan shekara ɗin Allah ya bashi nasara ya jagoranci wata rindina ma kekiya, aka je aka kwato wannan wato masallaci na Ƙudus aka da da shi hannun wato ainihin musulmi wanda ya ci gaba da zama kuma har izuwa lokacin da wannan shekara ɗin da muke ciki ko cikin wannan ƙarnin da muke ciki farkonsa lokacin wato musulmi rauni ya same su kuma raunin ya kai inda ya kai har wato waɗanda ba musulmi ba suka yi fatan su sake ƙwato wannan masallaci su dawo da shi hannun su. to amma wannan lokacin masallacin ya ci gaba da zama cikin lafiya a cikin daural mamalik da daular Usmaniya har ya zuwa ƙarshen daular Turkiya alif da ɗari tara da ishirin da hudu wannan masallaci wato yana hannun musulmi. To amma lokacin gwamnatin Ingila ta yi wata dabara na ta sauke Yahudawa a wannan guri lokacin tana yin wato mulkin da suke yi dinnan na zalunci. To a lokacin ta samu damar shigo da Yahudawa ta buɗe ofishin jakadanci wato a wannan guri aka dinga kawo Yahudawa suna siyan fili suna buɗe ofisoshi, suna yin gona, har suka yi ƙarfi suka yi yawa adadinsu ya kai wajen su dubu casa'in da wani abu. To a wannan lokacin ne suka fara tunanin rigima da mutanen gurin, kuma suka bayyana wa mutane cewa sun zo ne su maido da ƙasarsu, wato suna mazatan ƙasarsu ce wadda aka ƙwace musu da haka sun zo su maido da ita. Kuma suka samu taimakon sojoji daga gwamnatin Ingila da gwamnatin Amurka da sauran gwamnatocin ƙasashen Turai suka yi ta basu goyon baya. musamman yadda suka tausaya musu akan yadda Hitler ya kashe Yahudawa wanda wasu na cewa adadinsu ya kai miliyan takwas da rabi. A shekaru ‘yan kaɗan Hitler ya kashe Yahuda mai wannan adadin, da aka suka yi ta ƙoƙarin nema musu ƙasa, sai suka yi tunanin mai da su waccan ƙasa wanda asalinta ƙasa ce ta wato ainihin annabawan Allah, to amma sai aka yi ƙoƙarin mai da su wanda tun daga 1939 da aka fara yaƙin duniya na biyu har zuwa 1946 lokacin da aka ƙare yaƙin duniya na biyu lokacin Yahuda suna shirye-shiryen kafa daula. Da aka alif da ɗari tara da arba'in da bakwai suka sanar wa duniya cewa sun kafa daula, wanda wannan kafa daula a ƙasar larabawa a tsakiyar gidajen mutane bai wa mutane daɗi ba, don haka aka sa aka ci fafatawa har ta kai alif da ɗari tara da arba'in da tara yaƙi ya ɓarke tsakanin larabawa da Yahudawa. Da su laraba suna ga saboda ƙarancin yahuda da su kuma yawansu kamar za su iya gama da su ba san cewa a lokacin suna samun ɗaurin gindi da goyon baya daga gwamnatin ingila ba da kuma gwamnatin amurka da sauran ƙasashen turai yaƙi dai aka ta yi wanda mun yi bayani a can baya wani lokaci cewa an yi yaƙi daban-daban har guda goma sha ɗaya tsakanin yahuda da larabawa amma duk sanda aka yi yaƙin nan yahuda ne suke cin nasara akan larabawan saboda su suna da ɗaurin gindi daga ƙasashen waje suna samun makamai kuma su suna da haɗin kai amma su laraba da ƙarshe sai ya zama ba sa iya haɗin kai ko taro suka zo yi akan yadda za su maido da Falastina ƙasarsu suka ga taron kawai shayi ake sha mai ɗimi shikenan sai a tattauna a watse a ƙarshe sai ka ga abin da aka fitar ba wani abu ne wanda zai wa larabawan amfani ba ko ka ji an ce an zauna za a taimakawa larabawan Falastinu amma za a taimaka musu ne da motocin ɗiban gawawwaki da bandeji da sauran magunguna idan laraba eh, yahuda sun ji musu rauni to su za su taimaka da motocin da ɗauko masu raunin a kai su asibiti wato su ba za a taimaka musu da makamai ba su ma yadda yahuda suke samun makamai har isra'ila ta wayi gari tana daga cikin ƙasashe guda goma sha uku waɗanda suka mallaki makamin nukiliya a duniya amma larabawa babu ƙasa ko ɗaya a duniya da ta mallaki makami mai nukiliya a duk wannan yanki wato ƙasar larabawa ce ta mallaka sai isra'ila Wannan shi ne ya sa duk yaƙin da wato larabawa suka yi da Yahudawa, wato ba wanda suka kai ga wata nasara ta a zo a gani, har ya zuwa wato wannan shekara da muke ciki, har yanzu nan da ake ciki, rikici ya ɓarke tsakanin Falastinawa tsakaninsu da ƙungiyar Hamas da kuma ƙungiyar Alfatah, wanda ainihin wato Yahudawa suka haddasa wannan rikici domin su kansu larabawan su faɗa a tsakaninsu su kashe kansu kuma a ƙarshe su zo su ci nasara a kansu. wanda wannan ne yasa aka yi ta kira daga duniya cewa ya kamata larabawan Falastino su manta da bambance-bambancen da ke tsakaninsu, su haɗa kansu, su kuma tafi a kan tsari guda domin cin nasara wannan gwagwarmaya da suka yi shekara sittin da ‘yan kai suna yin ta, Don idan suka bari aka raba kansu, rigingimu ya yawa a tsakaninsu, suna kashe kansu, suna kai ma junansu hari, to suna kashe kansu ne kuma suna taimakawa ainihin wato maƙiyansu. Da haka dole ne kowa a bashi akan ra'ayinsa, da fahimtarsa da mahangarsa kuma a ci gaba da yin aiki tare domin ƙwato wannan haƙƙi na musulmi da kuma wannan haƙƙi na musulmin duniya haƙƙi na larabawa haƙƙi na wanda suka cancance shi su ne mazauna wannan guri to wannan shi ne abin da ya faru yanzu za mu iya cewa kenan wannan masallaci yana cikin wato halin tsoro domin ko da yaushe yahuda suna tunanin rushe shi su gina wato wajen bauta na yahudanci a gurin har ma sun yi wani rami kwanan baya can aka gano ramin sun yi rami ta ƙarƙashin ƙasa wanda za su zo su rarake ƙarƙashin masallacin a ƙarshe kawai sai a ga ya rufta cikin rami idan suka rushe shi za su zo su yi wajen wato bautar Yahudawa Allah ya sa wasu mutane suka ga rami ɗin kuma aka shiga aka gano su aka tona musu asiri aka kira 'yan jarida na duniya suka je suka ga wannan rami don su tunaninsu bai tsaya kawai akan almasjidil aqsa ba a tunaninsu ya tafi har ka'aba har masallacin annabi suna da maf guda uku na ƙaramar Isra'ila da matsakaiciyar Isra'ila da ko babbar Isra'ila. Ƙaramar Isra'ila shine iya yankin Tal Aviv ɗin nan wanda ya haɗa har Gaza har da su yankunan da Falastinawa suke ciki yanzu. Babbar Isra'ila kuma ta matsakaiciyar Isra'ila kuma ta haɗa da dukkan ƙasashe maƙotan Isra'ila duk a cikin maf ɗinsu na matsakaiciyar Isra'ila suna ga wannan ma tana ciki. Babbar Isra'ila kuma ta haɗa har da wato Makka da Madina. da dukkan yankin nan na larabawa su a mafarkinsu duk za su kori mutanen gurin su zama su suke wato mallaka wannan guri to kun ga wannan shine abin da malamai suke cewa in ba a ɗauki mataki guda shida ba to za a samu matsala babba na farko laraba su ɗauka cewa wannan ƙadiyya ba ta larabawa ba ce ta musulmin duniya ce haƙƙin masjidil aqsa ba haƙƙi ne na larabawa kawai ba haƙƙi ne na dukkan musulmi na biyu kuma wato a dinga taimaka musu da addu'a ta kowace fuska addu'an Allah ya ba su nasara kuma ya haɗa kansu ya sa musu juriya su ci gaba da wannan gwagwarmaya na kare haƙƙinsu da haƙƙin musulmi. Na uku a ci gaba da taimaka musu da kuɗi in zai yiwu ta fuskokin da ya kamata domin suna cikin halin ƙaƙanikayi. Na huɗu kuma a ci gaba da wato taimaka musu da sojoji da makamai inda zai yiwu ƙasashen musulmi su taimaka musu to hakan zai yiwu. Na biyar su ɗauka cewa wannan rigima da suke da Yahuda ba rigima ce kullum da za a zauna a tattauna ta akan tebur ba sai fa ana yaƙi domin su Yahudawan sun yi shirin yaƙi sosai dole su ma Falasina ba su yi shirin yaƙi ba to ainihin abin ba zai yi ba na shida waɗanda suke da iyaka da wato ƙasar Isra'ila duk ƙasashe ne na musulmi ya kamata su ba da dama bodarsu ta zama buɗaɗɗiya ga duk wanda zai kai taimako ko na soja ko na lafiya ko na agaji ko da duk wani taimako da zai kai wa Falastinawa wanda zai ƙarfafa su ya raunata Isra'ila, to ya kamata a ci gaba da musu wannan, kuma addu'a da muke musu muna ganin karɓuwarta. Domin lokacin da Sheikh Ahmad Yasin ya fito daga masallaci, an yi sallar asuba, an gama tahajjudi yana ɗauke da azumi zai tafi gida, Isra'ila ta jeho masa bam ta ragargaza shi, musulmi sun yi ta addu'a Allah ya ɗauka musu fansa, Allah ya amsa wannan addu'a, yanzu haka Sharon bai mutu ba bai rayu ba. sharon baya ji baya gani baya tafiya baya magana kuma bai mutu ba ya shiga cikin wani halin yi wanda har da kansa ya bal mulkin yanzu haka yana kwanci asibiti mutu kwakwai rai kwakwai baya duniya baya lahira baya jin daɗi ba kuma ya iya jin komai sakamakon addu'a da musulmin duniya suka yi ta zabga masa kan zaluncin da ya dinga wa Falastinawa a kashe mata a kashe yara a rushe masallatai a rushe makarantu a rushe gidaje duk waɗannan addu'o'in da musulmi suka yi wato ya faɗa masa. Da kun ga kenan in Laraba ba su fahimci waɗannan abubuwan guda shida ba, to ainihin za a yi ta fuskantar matsala kuma wannan shekaru da aka yi sittin da ‘yan kai ana gwagwarmaya, har yau wannan gwagwarmaya tana nan ba a ga alamar cin nasara tare da ita ba, ga rikicin cikin gida ya ɓarke na siyasa da hare-hare tsakani hatta kai yanzu su ainihin wato Hamas suna sun kafa gwamnatinsu a wato Gaza, su kuma fata suna da ɗaya yanki ɗin na diffa. Kun ga wannan matsala ce babba, don su Hamas suna da ra'ayi ne na addinin Musulunci, dole a bar su a kan ra'ayinsu na addinin Musulunci. Su kuma fata suna da ra'ayi ne na gabashin yamma, su da su ma ba zai iya yiwa a sauke su daga kan wannan ra'ayi nasu na gabashin yamma ba na cewa a yi siyasar duniya ba tare da an shigar da addini ba. Su kuma Hamas tunda suna da tarbiyya ta addini suna ga cewa ba zai iya yiwa kullum mu kalli abin nan a duniyance kawai ba. dole ne mu saka addini, dole ne mu duba alkur'ani, dole ne mu kalli abin nan ta mahanga ta musulunci, domin babban nasarar da za mu samu shi ne mu saka musulunci a gaba, domin an yi dabarar, an yi hikimar, an yi wayan, an yi azancin, duk wata hikima da za a bi, an yi an bi tsarin duniyar, an je an yi taro iri-iri na nema falasinawa mafita, duk dabarar da za a yi ta duniya an yi ta bata biya bukata ba. To ya kamata a aje kowace dabara a koma kan tsarin abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa, wannan shine mafita, shine alkhairi, shine rahama, shine jin ƙai, shine kuma mafita ta ƙarshe, domin Allah ta'ala shi ya halicce mu, shi ya halicci waɗannan mutane da ake rigima da su, in ba Allah ta'ala aka sa a gaba ba, aka nemi Allah ta'ala ya zama ya shige mana gaba ba, to lalle kam ba za mu iya ma Yahudawan nan ba, domin suna da haɗin kai, suna da kuɗi kuma suna samun goyon baya daga dukkan ƙasashen duniyan nan masu ƙarfi, dama kuma kun san ƙarfin duniya yanzu yana kewayawa ne akan abubuwa guda uku. Ƙarfi na farko shine ƙarfin makamai, to su suke da ƙarfin makamai. Ƙarfi na biyu ƙarfin tattalin arziki, to su suke da ƙarfin wato ainihin tattalin arziki. Ƙarfi na uku shine ƙarfin kafafen watsa labarai. Su suka mallaki dukkan wata kafa ta watsa labarai ta duniya. da haka ba za su bayar da labarin da zai mana daɗi ba, in mu muka ci nasara ba za su faɗa ba, in kuma su suka ci nasara a kanmu sai su daɗa buɗaɗa ta yadda za ta raunana sauran musulmi da suke ko'ina a faɗin duniya. Da haka muna addu'a Allah ya maido da musulmi wancan masallaci ya zama dukkan masallatanmu guda uku suna hannunmu. Kamar yadda muke kai ziyara yanzu mu je masallacin Makka mai sallah mu samu lada dubu ɗari, mu je masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama mai sallah mu samu lada dubu, to kuma ya kamata a ce masjidal al-aqsa yana hannunmu shi ma mu dinga kai ziyara wannan guri mai albarka mai alkhairi to nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu da fatan waɗanda suka rawaito tambayoyi masu yawa akan wato albaitul maqdis ko albaitul muqaddas ko baitul maqdis sun samu wato dan bayani game da hakan a madadin shashin addinin musulunci na gidan radio freedom da kuma mai ɗaukar mana wannan shiri hasana salisu abubakar ni Muhammad Aminu Ibrahim Daura nake cewa wassalamu alaikum قلبي بكى متسائلا عن